Sashin Hausa na Radio France International ke gabatar muku da shirin duniyar wasanni. Shirin da kan kawo muku wainar da ake toyawa a sha'anin wasanni. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne kasuwar musanyar 'yan kwallon nahiyar Turai, wanda aka rufe a ƙarshen watan Janairun da ya gabata. Ahmad Alhassan ke yi muku sannu da jimirin sauraronmu tare da fatan za ku biyo mu har ƙarshen shirin. kamar yadda kuka ji a farkon shirin namu a ƙarshen makon nan ne aka rufe kakar musanyen 'yan wasan ƙwallon nahiyar turai ta watan janairu da bisa al'ada ake budewa domin ƙungiyoyi da ke cikin matsaloli damar sake jan ɗamara ta hanyar saye ko aron 'yan wasa da za su cike musu gurbin da ke ci musu tuwo a ƙwarya kafin mu yi nisa bari mu ji irin alfanun da ke tattare da kasuwar musanyen ta watan janairu ga ƙungiyoyin nahiyar turai muna kuma tare da Ismail Abba Tangalash. To lokaci ne na sauye-sauye waɗanda wasu ƙungiyoyi da suke gani suna da gyara raki da ya kamata a ce sun yi suke ƙoƙari su yi ɗan ma ga ƙungiyoyinsu domin su ga sun samu abin da suke nema a ƙarshen kaka. Amma mafi yawanci za ga manyan ƙungiyoyi ba su fiye siyan 'yan wasa sosai a irin wannan wata na Janairu ba, wanda ba sun samu wato matsala na rauni ga wasu manyan 'yan wasan su ba. eh to kamar manchester united kaga ta yi amfani da daman ta dauko dan wasa bruno fernandes an ka za ga hamshakin dan wasa ne daga kasar portugal wanda ana gani zai mai mata gurbin dan wasa paul pogba kamar kungiyar kwallon kafa ta arsenal kaga ta karbo yan wasa aro guda biyu a suarez daga southampton sannan kuma ga dan wasa da ta siyo daga kasar brazil wanda dan kasar andalus ne duka yan baya ne ta ga matsalolin ta kenan kuma duk ta yi kokari dan ta ga ta cewa matsalan da ake samu nazara mata kwallon yaro to bayan da aka rufe kakar musanyan ta watan janairu masu sharhi kan ƙwallon ƙafa na ganin kasuwar ba ta yi armashin da suka zata ba la'akari da yadda wasu manyan ƙungiyoyi ke fama da matsalolin raunin 'yan wasa alƙasim muhammad nasir mai sharhi ne ya kuma yi wa abubakar isa dan dago karin haske gaskiya abin da aka yi tsammani a wannan wata na janairu musamman ma sauye-sauyen musayar 'yan wasanni za mu iya cewa bata canza zani ba idan muka yi duba da duka kungiyoyin da suke cikin wani mawuyacin hali ko suke irin tafiya za a ba za a ba dai har kuma yanzu babu wani sauyin shiƙa da za a iya cewa da ya ɗauki hankalin mabiya kungiyoyin kwallon kafa musamman ma na nahiyar turai idan idan muka yi la'akari da za mu kalli babu kungiya da aka fa sashen cewar a watan janairu za su gyara sama da kungiyar kwallon kafa ta arsenal da manchester idan muka kalli mawuyacin halin da suke ciki arsenal din idan mun kalla za mu iya cewa kaga duk dan wasan da suka ɗauko ma shi ma mataki ne na aro aka kawo shi manchester united wanda fernandes da suka ɗauko sai kuma yanzu kaga da muke batu na igalo sai dan wasan su da suke cewa za su dawo da shi wato sanchez to duk idan muka duba da ire-iren waɗannan idan muka dawo ita kanta ispaniyar ma da muke ganin kamar za a samu sauye-sauye da ita kanta barcelona ai tana cikin wani mawuyacin hali ake ganin ai musamman ma rashin rauni da dan wasan ta samu wato suarez za ta samu wani lamba taran da zai mai wannan gurbi kaga idan muka duba a kungiyar kwallon kafa ta real madrid ita kanta ma irin raunukan da 'yan wasannin da suke fama da shi dan wasan da a yanzu a kungiyar ya fi kowane dan wasa tsada idan mun kalla hazard ba ya tafi rauni da har yanzu kaga bai dawo fagen takali da ba duk da zamu iya cewa ya fara daukar atisayi kawai dai kungiyar da muka ga ta dan yi kokari ita ma musamman muka tafi can kasar Italiya ita ce Inter Milan wajen ganin ta dan sassamu wato 'yan wasannin da za su iya bata gudunmawa wanda kuma zamu iya cewa a nata bangaren cinikayyar da ta yi da alamun kwalliya ta iya biyan kuɗin sabulu to da wannan nan bari mu je ga fagen magoya bayan waɗannan ƙungiyoyi don jin nasu tsammanin game da sauye-sauyen 'yan wasan na watan Janairu, kuma bari mu soma da ƙungiyar Arsenal. sunana abdullahi gaskiya batun cefane ne da aka yi na wannan shekara gaskiya bai mana daɗi ba sakamakon irin yanayin yadda muka rika kan gaba kan baya kuma bayan muna bukata na 'yan wasa kenan amma hakan yasa aka kasa fitar da gamsassun kuɗaɗe domin a ɗauko waɗanda za su zo su kara dawo da martaba da ƙimar kulab ɗin kamar yadda yake daga 2000 abin da ya ƙasa wanda yanzu gashi yanzu gaba ɗaya ko zancen mu ma ba a yi ma a duniyar wasanni abin da ya zama kamar diwutan Najeriya yau a ce maka akwai an jima kaɗan sai ka ji an ce labarin ya canza a kungiya ta mu ta Arsenal yanzu baka ganin Man City da Liverpool kuɗi suka fitar suka yi cefanen miya mai kyau suka zuba mata nama yanzu suke kurɓar roman abin da suka siyo to sai dai yayin da magoya bayan na Arsenal ke takaice rashin cefanen 'yan wasan shi kuwa Abdullahi Baffa daga kungiyar Manchester United cewa ya yi shakka babu wannan cefane da suka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kowa ya san muna matsalar Bruno Fernandes yau an kawo shi muna matsalar mai jefa kwallo shi an kawo idiyon igalo saboda haka muna farin ciki muna gode wa Allah da wannan gyara da aka yi kuma oluguna salshiya ya nuna wa duniya cewa shi mai jin kiraye-kirayen magoya baya ne tunda an duba shekar farkon kaka muna da matsalar 'yan baya to ya kawo wan bisaka ya kawo hairi magoya kuma kowa ya ga wannan siyayya an yi riba an samu ribarta sannan kuma daniel james gashi nan shi ma siyayyarsa ce yana taka rawar gani sosai da sosai sannan kuma muna matsalar tsakiyar fili yanzu gashi an kawo bruno fernandes da kuma edwin igalo me ake sa ran gani ga wannan kungiya nasara mana nasara muke sa ran gani ita ma kungiyar real madrid da ke jan ragamar gasar la liga na fama da matsalolin raunin 'yan wasanta ko da dai tauraruwanta na haskawa a 'yan kwanakin nan amma magoya bayanta irin su sharif ahmad na ganin akwai fa matsala a tawagar musamman idan ka duba zaka ga mafi yawancin dukkansu sun gaji bayan wannan gajiya idan ka duba kuma zaka ga akwai waɗanda ya kamata a ce an shigo da su amma rashin shigo da su din ya sa idanuwa duk gaba sun dawo kan ga baki daya idan ka duba za ka kamar benzima da dai sauransu ba ma sai na kama ma suna ba suna nan da dama to gaskiya mu muna ganin cewa kamun lude da aka dauko ba mu gamsu da shi ba. Wato kun zaci za a sauya a fasalin kungiyar ne a shigo da matasa ne? matuka da gaske ko abin da yake zato kenan amma kullum ana zo na jiya yau jiya yau shekaran jiya jiya da kaga babu magana ci gaba baka ganin sauyi fasalin kungiyar kuma zai iya mai da ku baya ta ina zai mai da mu baya ai abin da ake da bukata kenan wanda ya gaji ka ba wanda yake kan tsari shi ma ya dauka musamman masu jini a jika wannan shine mu ra'ayin mu da ke kungiyoyi da dama sun sa makudan kudade sun sayi yan wasa ko masana wasanni na ganin wannan cefene kwalliya za ta biya kuɗin sabulu muhammad bana yana cewa to kamar kungiyar kwallon kafa ta manchester united Eh, za mu iya cewa ta gudanar da ciniki mai kayatarwa. idan muka dubi 'yan wasa guda uku da kungiyar ta dauka ko kuwa in ce eh, guda biyu wanda kusan su ne za su shigo cikin babban tawagar idan ka cire mai tsaron raga nathan bishop kamar bruno fernandes dan wasan tsakiyar fage na kungiyar wato kwallon kafa ta sporting lisbon da kuma dan gaban super eagle odian igalo eh, za mu ga cewa kungiyar manchester united ta gudanar da ciniki masu kayatarwa haka ma kamar ita arsenal ta dauko 'yan wasan baya guda biyu wato cedric Suarez daga club din kwallon kafa ta Southampton da kuma dan wasan gaban wato dan wasan bayan kungiyar Flamingo a kasar Brazil wato Pablo Mari. E, Mikel Ateta jagoran Arsenal na fuskantar tijja ko kuma baya a bangaren yan wasan baya wanda ka waɗannan yan wasa guda biyu a iya cewa sun haifar da da mai ido kuma sun yi ma'ana. idan muka koma a kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a gasar Bundesliga ta kasar Jamus eh, za mu ga cewa dan kwallon ta dauko daga Salzburg wato Haaland dan wasan da yazo ke ba duniya mamaki eh, za ka yi mamaki da aka ce watakila a wasanni guda uku katal da Haaland ya buga ya zira kwallaye guda eh, bakwai a raga to kaga wannan ko ba faɗa ba an san cewa lalle wannan ciniki ne mai ƙayatarwa kuma kungiyar ta dortmund tana moran wannan ciniki to kamar ita ma tawagar kwallon kafa ta atlantico madrid ta yi yunkurin daukan dan gaban PSG Edison Cavani wanda kuma eh, suka yi ta tirjiya daga karshe dai ta gaza daukan shi da ta koma ta dawo da tsohon dan wasan ta Yannick Carrasco ita ma eh, za mu ga cewa kamar ba ta yi asara ba domin a maimakon shi Cavani din ta dauko ni dan wasan gaba to ni na fi ganin cewa kamar kungiyoyin kwallon kafa ta Barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea su ne kusan a iya cewa suka tafka kuskure a wannan lokaci na musayar 'yan wasan kwallon kafa da ba su ɗauki wato ɗan wasan gaba ba wanda kuma yana ɗaya daga cikin matsalan da kungiyoyin ke fuskanta yanzu. To madalla da wannan sharhi na Muhammad Bana za mu dasa wannan shiri na yau aya a madadin 'yan uwa da abokan aiki na nan sashin Hausa na Radio France International. musamman wakilinmu na Kano Abubakar Isa dago wanda ya ruwa ya tsaki gurin tattaro mana wannan shiri. Injiniyan da ya haɗa mana sauti Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Alhassan da na jara gamar wannan shiri ke cewa ku huta lafiya.